Assalamu alaikum ɗalibi ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci barka da zuwa malamin gida.com wanda kamfanin nan ta Hezako Digital World Limited ta gabatar muku har zuwa fuskan na'urarku. A wannan darasin da zamu yi zan nuna maka asirin yadda za ka buɗe abin da ake kira email. Mutane da dama sukan kira shi Gmail, amma Gmail wata kamfani ne da take rikon wayannan wasiƙu sannan kuma akwai yahoo a yahoo mail bugu da ƙari muna da wasu wanda ake kiransu hotmail da dai sauransu amma dukansu ana kiransu email kamar yadda ake cewa akwai detergent amma muna da omo muna da elephant dukansu in ka haɗa detergent ne saboda haka email ana nufin electronics mail to email ya zama ruwan dare wanda za a ɗauki aiki sai an ce maka ka kawo email ɗinka ko za ka apply wani abu sai a ce maka email ɗinka da sauransu to abin ya zama ruwan dare yadda muna ganin matasa wayanda sun gama secondary school suna da waya wasu suna da laptop amma kuma gaskiya ba ma jin daɗi sai ka ga wani ya zo wai a buɗe mar email ana karɓar naira 350 uku ɗin shi bayan abin da zai iya yi ne a hannunsa saboda haka abin da ya sa muka zo yau kenan domin mu nuna muku yadda za ku buɗe email to a yau zan nuna muka yadda za ka buɗe wato gmail account idan ka kunna browser ɗinka amma za ka tabbatar da cewa ita browser ka kana haɗe ne da yanar gizo wato kana da data ko ka haɗa ta da wifi ko da modem ko kuma da hotspot ina fatan mun gane saboda haka gurguje a uh, idan kuka dubi fuskar na'ura ta na zo ne a uh, browser na wato chrome amma za ka yi amfani da su firefox da dai sauransu sai na typing wato gmail sign in to idan kai haka za ta nuna maka abu makamancin haka ne wato idan kana da email din wato sai ka shiga kenan sai ka saka abin da ake kiran ka password amma a yanzu ban mu da ita wannan email din wato muna so mu sarrafa sabuwa saboda haka sai ka gangaro nan ƙasa inda aka ce create account sai ka danna to anan za ka ce for myself ko kuma na biyun wato to manage my business to sai ka danna to myself saboda kana so kama kanka ne wanda za ka na amfani da ita saboda haka sai mu zaɓi for myself to anan za a zo sashin suna to idan ka zo sashin suna za su so su san sunanka da sunan uba wato ko kuma ce suna na farko da suna na biyu saboda haka a nan ina so ne in buɗe a wannan email address misali in ce suna na hamidu audu sai in rubuta in ce hamidu sai a nan kuma sai in ce audu To idan ka ba da sunanka, a nan su za su fara kawo maka wasu ra'ayoyin kansu cewan ga sunan da ya kamata ya zama. To idan na ce Hamidu Audu a gmail.com, to fa za ta bincika faɗin duniyan nan a cikin sakon guda za ta san cewa in akwai wani wanda ke da wannan sunan za a gaya maka ba zai yiwu ba. Sai dai ka canza wani abun da zai iya bambanta ka da sauran Hamisu Audu ɗin. saboda haka za ka iya ƙara wata lamba ko za ka iya ƙara wani suna a gaba kai dai ya zamanto babu mai wannan sunan in ba kai ba saboda haka anan kamar da muke gani an ce available akwai hamidu 433 akwai wa'annan dai kamar da muke iya gani wannan ra'ayoyin tasu ce to idan misali na rubuta hamidu audu kada mu manta idan za ka yi rubutu za ka yi rubutu ne da ƙanƙananan harufa haka ne ita email ɗin take so a zama sai in ce Hamidu Audu. To ba sai na sa a Gmail din ba saboda idan ka dubi nan akwai dama Gmail din kanta. Saboda haka sai idan har wani ya ɗauki wannan sunan to ba za ta yiwu ba. To misali nan zan saka abin da ake kira password wato ita ce kalman wucewa wato in baka rubuta wayannan abun ba ba za a buɗe maka ƙofar ba. Saboda haka waɗansu sukan samu matsala wajen menene za su rubuta a wajen. Kada ka sa abin da ba ka iya tunawa ba. Mutane sau da dama ana iya buɗe account ɗinsu a dubi wasiƙun cikinsu ba tare da saninsu ba saboda yawanci tun da ba su san yadda ake yin abin nan ba ko suna bayar a buɗe musu ne suke ba da lambar waya a matsayin password. To idan mutum ya san email address ɗinka zai iya tunanin kawai bari ya gwada sa lambar wayanka. tunda abin da kowa ke sa kenan kaga wani zai iya tunanin haka kuma sai samu ashe da gaske haka ne to ni nakan sa wa'yansu kalamu wanda ma tunanin ɗan adam kwata-kwata baya zuwa wajen zan iya sa kwantan bauna zan iya sa doguwar mota sha biyar da dai wani abu sai ka sa wani abu da dai ba ka iya manta ba wani zai iya sa sunan 'ya'yansa da wasu 'yan lambobi a kai ko kaka ko gari kai dai zaɓi ya rige naka saboda haka bari in rubuta wannan sunan ita password ɗina ba za ka iya gani ba amma dai abin da zan rubuta kenan idan kana so ka ga abin da kake rubutawa sai ka danna wannan idon nan da ka gani a nan to bari in danna wannan idon sai in rubutu misali in ce hamidu hamidu a sai in ce katsina hamidu katsina to ban ma rubuta hami to bari in sa hamidu to hamidu katsina 55 hamidu katsina 55 to sai in zo nan sai a ce ka sake confirming wato ka sake nanata abin da ka rubuta a nan sai mu sake cewa hamidu katsina katsina 55. To idan na yi haka sai in ce next. To kaga a nan an samu akasi domin aka ce fa wannan sunan wani ya riga ya ɗauka. Shi yasa na gaya muka cewar duk yanda aka yi dole ne a samu wani Hamidu Audu dan akwai sunaye da duk yanda ka kira akwai mai sunanta. Saboda haka zan iya sawa yanzu tunda hakan bai yiwu ba, to kaga zan ce barin sa a Hamidu Audu bari in sa a 778 at gmail.com to yanzu yadda na saka haka sai in ce next za ta bincika kuma duk duniyan nan ta gani shin akwai wani mai shi to kaga a nan na ci nasara domin in ba haka ba za ta nuna a nan cewar baka ci nasara ba amma tun da kaga an wuce nan to komai ya zanna daidai. To abin da ya fito nan wato suna so su san cewa shin kai ne ka yi ko wani ne yake amfani da lambar wayanka domin ya buɗe wannan email address domin ya kamata a ce kai ɗin ne saboda akwai abin da muke kira recovery idan an samu matsala ko kamanta sunan wannan password ɗinka za a iya turowa ta wannan email uh, ta wannan lambar waya saboda haka a nan za mu iya ganin akwai tutan najeriya idan kai ba ɗan najeriya ba ne ko kai ɗan sudan ghana da dai sauransu idan ka danna za ka ga akwai ƙasashe da dama to tunda mu a najeriya muke sai mu bar najeriya sai mu zo nan sai mu rubuta lambar waya na danna next to za su turo mun saƙo a wannan a wayan sai in cika ta a nan wato sun tabbatar da cewa ni ne na yi yau wato yanzu na samu saƙo a fuskan wayata wanda kuma zan nuna muku a gefe za ka ganta yanzu a gefe wato na samu shida bakwai shida a uku shida bakwai biyar bari sake duba shida bakwai uku shida bakwai biyar to idan na yi haka sai in danna verify To, ga nan akwai abin da ake kira recovery. Wato idan aka samu matsala, wato idan ban iya tuna password ɗina ba ko wani abu, a wace email address ne za a sako. To kaga zan iya rubuta amma an ce ba dole ba ne. Sannan kuma a nan gefen zan iya sa wannan a ranar aihuwa, bari in ce misali a ce an haife ni a watan uku a rana in ce an haife ni talatin da ɗaya sai in ce shekara an haife ni 1982 to janda kuma ana nufin kai namiji ne ko mace ce to idan kai in ke mace ce sai ki ce female idan namiji ne sai ya ce male sai in sa male to idan kai haka sai ka ɗan gangaro ƙasa nan sai ka ce next to idan ka danna next sai ka saurari me zai iya fitowa to kamar yadda yake nan nan wa'yansu tambayoyi ne da sauransu sai ka ce skip wato a wuce nan idan ka danna to nan wajen akwai abin da ake kira terms and privacy wato rejejeniya ne na wajen aiki da ita wannan email ɗin wato karka yi wasu abin da ya saba wa doka da dai sauransu to ana so ka karanta har ƙarshe idan ka kammala sai ka ɗan gangaro nan sai ka ce I agree wato ka amince da tsarin tasu idan ka danna I agree sai ka saurari me zai fito to kamar da muke iya gani yanzu an mana maraba wato an ce barka da zuwa wannan sabuwar uh, email address da muka buɗe idan ka ce next sai ka ce ok idan ka ce ok shikenan To yanzu kana da email address ɗinka. A duk lokacin da ka tashi shiga sai ka ce sai ka ba da sunan email address ɗinka sai ka kuma ka sa wannan kalman wucewa. To a nan dai muka ce inbox kawai an nuna mana na maraba ne cewa mun kammala. Saboda haka a nan idan muka zo mu nan za ka ga an ce Hamidu Audu wato ga email address ɗin wato shine uh, hamidu audu 788 a gmail saboda haka yanzu idan wani zai buɗe in ya sa wannan za a ce an riga da an ɗauke to ina fatan a ɗalibi ɗaliba ko kuma ce ɗalibai kun gane yadda ake buɗe a email address saboda haka idan kana da wani tambaya ko kuma wani abu za ka iya rubutowa ko kuma ka subscribing a channel ɗinmu ta youtube a yanzu idan akwai wani abu za mu sake rubutowa domin ka gani kuma ka koya domin muna koyar da abubuwa da dama da suka shafi na'urori wato uh, microsoft word uh, corel draw da dai sauransu da kuma wasu abubuwan da za su iya taimakonka a rayuwa musamman ma ta sashen na'ura saboda haka a madadin kamfanin nan ta uh, Digital World Limited wanda ita ce take ɗaukar nauyin wannan sashin wato na malamingida.com muke cewa mun gode domin zarafin da ka bamu domin mu koyar maka maki ko kuma mu ce maku mun gode